na juma'a yau 17 ga watan rabi'u Sani, hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da biyar ga watan 1 miladiya ta 2018 a wannan majalisi na mako-mako wadda muke karatu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin tafsirin suratul baqara wannan shine majalisinmu na 127 cikin tafsirin wannan sura inda za mu tashi akan aya ta 185 a gabanin ji karatun wannan aya daga bakin dan uwa Malik Rahman akwai dan uwa ɗaya daga cikin hadiman masallacinmu na ɗorayi alhaji aminu gambo wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suke ba da gudunmawa wajen kula da wannan masallacin da raya shi da hidimta masa yau Allah subhanahu wata'ala ya masa rasuwa yau aka yi sallar jana'izarsa saboda aka shi a cikin addu'o'inmu Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa da jikansa ya yafe masa kurakuransa da gudubansa ubangiji subhanahu wataala ya sanya aljanna ce makomarsa Allah ya yalwata masa a kabarinsa Allah ya haskaka masa makwancinsa Allah ya kai haske kabarinsa kuma Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله shahar سركي يتي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتر رمضان wanda aka saukar da alkur'ani a cikinsa hudan linnasi shiriya ga mutane wa bayyinatin min huda da hujjoji bayyanannu na daga shiriya wal da rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya faman shahida minkum ash don haka wanda ya halarci wannan wata daga cikin ku sai ya azumce shi waman kana maridan aw ala safarin wanda kuma ya kasance mara lafiya ne ko yana bisa tafiya yana kan halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra sai ya biya adadin kwanakin da ya sha a wasu kwanakin daban yuridu bikumul yusra Allah yana nufin sauki ne da ku wala yuridu bikum al-usra ba yana nufin tsanani gare ku ba walitukmilu al-iddata kuma dan ku cika adadin kwanakin wannan wata walitukabbiru Allah ala ma hadakum kuma dan ku yi wa Allah kabbara bisa ga abin da ya shiryar da ku wala allakum tashkurun kuma dan ku kasance dan ku zama masu godiya a waɗannan ayoyi ƙarashe ne ko ciko ne na ayoyin da suka gabata domin a baya Allah subhanahu wata'ala ya ce da mu ayyaman ma'adudat ya farlanta mana azumi a cikin wasu kwanaki ƙididdigaggu to kamar wani zai yi tambaya ya ce waɗannan kwanaki ƙididdigaggu su ne waɗannan kwanaki ba a ambat ko waɗannan kwanaki ba ne to shi ne wannan ayar zo domin ta yi bayanin waɗannan kwanaki ƙididdigaggu su ne shaharar ramadan kwanakin watan ramadan musamman ma a ƙira'a ko ƙira'a shahada ƙira'ar mujahid yake karanta ta shaharan ramadan zai zama nasaba ya yi ma shahar ɗin nasaba maimakon yi masa rufa sai zama kamar badal ne na ayyaman ma'adudat kamar badal badal tafsir kamar an faɗi ayyaman ma'adudat a ture sai kuma shahar ramadan wannan gaba sai ta zo domin ta yi bayanin waɗannan kwanaki ƙididdigaggu shahar ana nufin wata wata bangare ne cikin bangarori goma sha biyu na shekara shekara kamariya Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna iddata shuhuri inda Allah suna ashara shaharar fi kitabillah adadin watanni a gurin Allah watanni goma sha biyu ne fi kitabillah a cikin littafin Allah to cikin lauhul mahfuz yau ma samawati wal ardh lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa haka ubangiji subhanahu wata'ala ya kididdige watanni goma sha biyu ne wata yana farawa daga tsayawar wata hudowar wata har zuwa faduwarsa ko bacewarsa sannan ya sake hudowa wannan shine abin da ake kira shahrul qamari shahrul qamari yana farawa daga tsayawar wata lokacin da a ce wata ya tsaya har zuwa kuma lokacin da zai bace wani ya bayyana wani shi ake ce wata a lissafin eh, asanar kamariya ba asanar shamsiya ba sanar shamsiya wani ana lissafa kwanaki ne ana lissafa kwanaki ne kamar shekarar miladiya da muke lissafi da ita daga kwanaki ake lissafa ba hudowar wato wata ba wani shahar a larabci ana nufin wannan tsayawar wata zuwa kuma bacewarsa da hudowar wani sabo to sai a ce wata ya cika sosai shahar an ciro kalmar shahar a larabci daga kalmar shuhura san shuhura domin alhilal jingirin wata idan ya tsaya to wannan tsayawar nashi akan yayata mutane su ji cewa ga wata ga wata to wannan yayatawar yasa tsayuwarsa ta zama ta shahara mutane sun ji labarin tsayawarsa to shi yasa ake kiransa shahar shahar ramadan ramadan shine wata sunan wata na tara a cikin lissafin shekara alkamariya shekarar da ake lissafin ta da tsayuwar wata da faɗuwarsa, wacce take budewa take farawa da watan muharram ta kuma kare da watan zulhijja fara da watan muharram ta kare da watan zulhijja larabawa suna fara lissafin shekarar su daga daga watan muharram domin karshen shekara abinsu shine karshen lokacin da ake gama aikin hajji watan da ake gama aikin hajji to shine lokacin an gama aikin hajji an dawo gida to daga lokacin kuma sai a sake sabon lissafi shine sai fara da watan al-muharram kalmar ramadan masana sun yi ta bincike akan ina aka samu kalmar ramadan wasu ce daga kalmar ramda ramda yana nufin tsananin zafi tsananin zafi saboda lissafin da suka yi suke yi a lokacin da suna annasi wanda Allah subhanahu wataala ce innamal nasi'u ziyadatun fil kufr hmm. a lokacin ya zamana kowane fasali na shekara suna bashi wata biyu ne to ya zamana lokacin da lokacin zafi idan ya zo yakan zama daidai lokacin abinan daidai lokacin watan ramadan ne to shi yasa shi suke kiran shi da wannan suna a ramadan so kalmar ramat tana nufin tsananin zafi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa salatul awwabin hina tamrudu al-fisal salatul awwabin sallan masu komawa zuwa ga Allah ita ce sallar walaha lokacin da ƴaƴan ƴan abin nan dan mar'an maraka wato nan eh, taguwa suke jin zafin rana sautin rana ta fara ɗagowa ta fara zafi suka fito suna tafiya a cikinta to za su rika jin wannan zafin da su yi girman da za su iya jurewa zafin ba to shi yasa aka kira a bin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan sallah da cewa ita ce salatul awabin hina tarmudul fisal tarmudu kalmar tarmudu za ku ga cewa akwai ra akwai mim akwai dal shine ramadan din akwai ra akwai mim akwai abin nan abdal akwai abdad akwai karin magana na laraba da suke cewa kalmustajiri minar ramda ibin nari hmm. kalmustajiri minar ramda ibin nar mutumin da kamar da hausa muna cewa ya gudun gara ya fada gidan zabo. Hmm. mutumin da yake jin zafi na binan zafin rana ne ya tafi neman inda zai fake kuma sai fada cikin wuta kaga an gudu ba a tsira ba to kalmar ramda tana nufin tsananin zafin rana wannan ɗaya ne daga cikin maganganun malamai wajen bayanin dalilin da yasa aka kira Ramadan da wannan suna cewa saboda daidai wannan lokacin yakan zama lokacin tsananin zafin rana ne wasu suka ce saboda lokacin da larabawa suka ciro sunayen watanni daga lugasu ta larabci tsohon yarensu na larabci suka ba su sunan lokuta sai ya zan daidai lokacin da aka bawan ramadan sai ya zama na lokacin zafi ne to tun daga lokacin da aka bashi wannan sunan sai ya zama na ana kiran shi da ramadan ko da kuwa ya zagayo ba a lokacin zafin ba tun da a farkon lokacin da aka yi kirkiri sunayen shi ya zama ya dace da lokacin zafi da aka bashi wannan suna sai wannan sunan ya bi shi to ko da ya zagayo tun da an san shekarar kamariya ba ta tsayawa a yanayi guda ɗaya saboda haka zai iya zagayowa lokacin sanyi zai iya zagayowa lokacin zafi to ko da ya zo lokacin sanyin ma to sanyi za su kira shi da ramadan sun da tun farko an yi dace ya kasance ya fado a lokacin zafi lokacin da suka ba da sunaye. wannan ibnu duraid a cikin jamharatul lugha wani sa na harshen larabci ya ambaci wannan suka ce saboda lokacin da laraba suka ba wa watanni sunaye an ce farkon wanda ya fara bawa sunayen nan abin nan sunayen uh, watannin nan sunaye shine kilab ibn murra ɗaya daga cikin uh, kakanni na ƙuraishawa kilab ibn murra shine farkon wanda ya fara bawa waɗannan sunaye a uh, waɗannan watanni waɗannan sunaye to wasu kuma sun ce an samo shi ne daga ramdus sa'id mai azumi in yana cikin jin azumi cikinsa zai ɗau zafi saboda kishi to shine sai ake kiran wannan lokaci da ramadan Wannan yana da rauni saboda a lokacin jahiliya ba a san wani azumi da ake irin wannan da yake ɗaukan wannan lokaci ba har a ɗauki sunan wata guda ka cokam a bawa a wannan azumi saboda babu ba su da azumi kwana talatin, bari a ce ga wani wata sun kira shi da Ramadan saboda mutane suna yin azumi cikinsu yana ɗaukan zafi ba ka wannan bayanin yana da rauni wasu kuma suka ce saboda azumin ramadan yana ƙona zunubai shi yasa aka ba shi wannan suna wanda yake tattare da abin da yake nuna ƙuna sai saboda yana ƙona zunubai da rahamar da take cikinsa da gafarar da take cikinsa domin a cikin rahamar Allah tana sauka gafarar ubangiji tana sauka ramadan yana ɗaya daga cikin ayyuka manya-manya da suke kankari zinubban masu yin su ga wanda yayi azumin dan Allah yayi tashi ya kiyamul layl a cikin ramadan dan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa game da ya zo cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu huraira من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأن دويت يأزم وتر رمضان إيمانا ينامي إيماني تشيوى الله سبحانه وتعالى يفرلا تامس ينسى sannan kuma wahtisaban yana neman lada gofira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa abinda ya gabata na zunubansa haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce man qama ramadan wanda yayi qiyam wato tsayuwar ramadan ya yi lafilfilin dare a cikin watan ramadan shi ma imanin wahti saban yana mai imani da cewa wani abu da yake ibada ce sannan kuma yana neman lada a kanta to ubangiji zai gafarta masa zunubansa kaga a shi ramadan yana ɗaya daga cikin ayyuka da suke ƙona zunubban mai yin su da haka suka ce don haka ne aka kira shi ramadan wasu kuma suka ce saboda a lokacin daidai lokacin da yake tsayawa a lokacin larabawa suke suke wato gyara makamansu su feke masunsu saboda su kai hari a shawwal shawwal ne watan da yake biyo bayan ramadan bayansa sai watan zulqa'ida da watan zulqa'ida da watan zulhijja da watan muharram duk waɗannan al hurum ne watanni ne masu alfarma da tun a lokacin jahiliya kafin ma zuwa musulunci laraba ba sa fada a cikinsu to saboda su yi fadace-fadacensu da yaƙe-yaƙensu da hare hare da za su kai a cikin watan shawwal to in ramadan ya zo za su yi ta gyara makamansu suna feƙe su za su mai da masunsu su yi tsini domin su kai hare-hare a cikin shawwal kafin da ya tsaya wannan abu ya haramta gare su to shi yasa ake kiran shi ramadan لأنهم يرمضون فيها أسلحتهم يرققونها سنة جارة مكامان duk dai bayanai ne da malamai suka yi daban-daban domin bayanin me yasa aka kirawo shi Ramadan ala ayi hal Ramadan suna ne wanda larabawa suka bawa shi wannan wata na tara daga cikin watannin lissafin shekarun shekara kamariya Ah, daga cikin wasu daga cikin magabata kamar mujahid ibn jabal almajirin abdullahi dan abbas an ruwaito yana cewa ramadan ismu min asma'illahi ta'ala cewa ramadan yana daga cikin sunayen allah subhanahu wata'ala kamar da ibn jarir al-tabari a tafsirinsa ya ruwaito wannan da sa daga sufyan ah, ibn uyayna daga mujahid ibn jabal ah, saboda haka suke ganin cewa wannan watan na ramadan ba za a kira shi ramadan kawai ba sai dai a ce shaharu ramadan dole sai an kawo kalmar shahar sannan a shi kamar za ka ce shaharun lahi to sai ka ce shaharun ramadan amma ka ce masa ramadan kawai sun suna ganin ramadan ai sunan allah ne shi kuma wannan watan ba shi ne allah ba wata ne na allah saboda haka sai dai ka ce shaharu ramadan haka suke gani suna gama karuhi ne kawai ka ce ramadan ibnu asakir a cikin littafin sa tarihu dimashq ya kawo Eh, ruwaya da salsalarsa zuwa mujahid ibn jabr yana cewa la taqulu ramadan kada ku ce ramadan walakin qulu shahru ramadan sai dai ku ce watan ramadan la'allahu min asma'illahi ta'ala ce saboda la'allahu ismun min asma'illahi ta'ala saboda watakila ramadan suna ne daga cikin sunayen Allah saboda haka a gurinsa ce shahrun ramadan kuma an ce watan Allah da haka ramadan ɗin sunan Allah ne ka ce shaharullah to wannan maganar babu wani dalili da yake goyen bayanta cewa ramadan sunan Allah ne babu wani abu a cikin wahayi alkur'ani ko a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna haka cewa ramadan suna ne daga cikin sunayen Allah sunayen Allah da sifofinsa tauqifiyya ne ma'ana ba wani abu bane da ake iya ganewa ta hanyar ijtihadi dole sai an samu nassi karara daga Allah ko daga manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda zai ce suna kaza sunan Allah ne in ba shi ya kira kansa da wannan sunan ba to baka da iko da zaka kira shi da wani suna kace sunan Allah ne ba a sawa Allah mutum ba ya sawa Allah suna komai ilimin sa hmm. sammaita bihi nafsa hmm. sai kai ka kira kanka shi shi Allah subhanahu wataala shi yake fadar sunayensa kuma shi yake fadar sifofinsa saboda haka kuma ba a samu wani nassi daga alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wanda yake nuna cewa ramadan sunan Allah ne to babu kuma wanda zai faɗi haka da zama yana da yana da wata hujja duk akwai hadisai da aka ruwaito zuwa ga annabi sallallahu alaihi sallama da suke cewa ramadan sunan Allah ne amma dukkanin su hadisai ne masu rauni kwarai da gaske hadisai ne masu matukar rauni ba su inganta ba A ibn kathir alaihi rahmatullah a cikin tafsirinsa ya ishara zuwa ga wannan imam bukhari a cikin littafinsa ingantacce Sayyid bukhari ya yi babi inda shi ma a cikin babin yana ishara zuwa ga raunin hadisan da suka zo cewa annabi ya ce ramadan sunan allah ne a ciki yake cewa babun hal yuqalu ramadan aw shahru ramadan wa man ra'a kulla dhalika aw kullahu wasi'an da eh, ya babi cewa shin za a ce ramadan ko ku sai an ce shaharu ramadan da wanda ra'ayinsa shi ne duk wanda ka faɗa ɗaya ne ka ce ramadan ko ka ce shaharu ramadan a nan yana ishara zuwa ga cewa <clears throat> hadisan da wasu suka dogara da su akan cewa ba a cewa ramadan sai an ce shaharu ramadan hadisai ne ba su inganta ba sannan sai kawo hadisai a ƙarƙashin wannan wanda suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa an ji shi yana cewa ramadan ba tare da ya ƙara kalmar shahar ba ce man sama ramadana ya kawo hadisin abu huraira man sama ramadana imanin wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi haka da yace man sama ramadan ya nuna kenan ramadan ba suna ne daga cikin sunayen Allah ba hadisan da suka zo da ramadan kawai babu kalmar shahar ɗaruruwa ne <coughs> sai dai kawai Imam bukhari ya ambaci wasu daga ciki haka nan imamul nasa'i a cikin sunan shi ma ya yi babi a cikin sunan ɗinsa wanda yake nuna babu laifi da mutum ya ce ramadan yake cewa babu rufsati an yi ƙala da shahari ramadan ramadan ce babin da yake nuna sauƙin sauƙaƙawa ka kira ramadan da suna shaharar ramadan ka kira shi da ramadan to me yasa anan ba a ce ramadanun lazi unzila fiyar qur'an ba sai aka ce shaharu ramadan alladhi unzila fil qur'an aka kawo idafa aka kawo kalmar shahar aka kara to wasu suka ce saboda watakila ko dai ya kasance kamar yadda aka sani alqur'ani yana yana zuwa da takaita abubuwa makon ya faɗe su da wasu dogon dogon uslubi dogon salo yakan takaita bayanin wanda zai dauki abubuwa karkashin sa da dama to amma anan sai aka kara shahar sannan aka kawo ramadan me yasa kawai ba a ce ramadanu da zai unzila fi alquran ba suka ce ko dai saboda a harshen larabci hakan ya fi zama fasaha a ce shaharu ramadan din ya fi kawai a ce ramadan din alqurani kuma yana zuwa da da usulubin da ya fi kowanne wato salon maganar da ya fi kowanne fasaha da shi alkur'ani ya sauka saboda haka sai ya sauka da kalmar shaharu ramadan ba da ramadan kadai ba ko kuma dan tunda ana maganar azumi ne kuma aka ce ayyama ma'dudat kwanaki ne kididdigaggu to kalmar shaharar ramadan ko jumlar shaharar ramadan tana nuna maka cewa ana son kai azumin duka kwanakin ne har ya cika wata ɗaya cir domin da an ce ramadan zai iya zama ana nufin duka watan ne amma wannan ba nassi bane da kamar ya cewa nassi nassi ne abin da yake ɗaukan ma'ana daya baya daukan wata ma'ana banda ita zai zama zahir ne ba nasu ba zahir shine abin da zai iya daukar sama da ma'ana daya amma dai ya fi rinjaye ya fi karfi akan ma'ana guda daya to in aka ce ramadan zai zama zahir ne ba nasu ba ta yiwu ana nufin duka ramadan din duka kwanakin wanda wannan shi ya fi karfi tana yiwa kuma ana nufin wani bangare to dan kada wani ya zo ya yi rigima ya ce ai Alƙur'ani bai ce sai an yi azumin duka watan ba kawai da aka ce ramadan da zai unzila fihi alqur'an ana nufin faman shahida minkum ramadan falyasumhu shikenan wanda yayi azumi a cikin ramadan ko da kwana uku hudu yayi ko sati daya ai yayi wa azumin ramadan don haka a kyale shi kada a matsa masa wasu su zo su maka musamman yanzu da ake da yan qur'aniyuna da waye yan waye waye da suke daukar alqur'ani suna gatsa shi yadda suka ga dama ba sa ma fahimtar harshen larabcin kansa bari har su fahimci abin da Allah yake faɗa alqur'ani uslubi da larabci wanda yake ya kai matuƙa gaya a koli yake a larabci to shi dan jigari jigarin larabci wanda na kasuwa ma ba zai iya mashi amma kuma yana cewa shi zai shi zai fasa ma qur'ani ko ya fassara sai faskara maka shi eh. to shi yasa kalmar shahar ramadan za ta ɗauke dukkan wata guguwa ta rudu da wani zai zo da ita cewa ana nufin cikakken wata ɗin shi yasa ake shahru ramadan man shahida min kuma shahara, sauraka ana maganar watan ne gaba ɗaya ba ana maganar wasu kwanaki kidaddigabu daga ciki ba sauraka ga kawo kalmar shahar za ta yi amfani kwarai da gaske wajen ta kawar da dukkan wani rudu da wani zai iya shigowa da shi a wajen ya ga ya fassara alkur'ani da san zuciyarsa wanda duk yadda zaka kawo masa shi da mun bai yadda da sunna ba bai yadda da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam ko maganganunsa ba ya ce shi kai tsaye da shi Allah ya magana saboda ka ba ruwan sa da da wani da za a sago masa shi tsakiya zaka daga shi sai Allah baraka Allah me yace masa shekwar abin da ya fahimta kawai shi zai yi to kaga irin waɗannan idan har akwai irin waɗannan ba zai ba zai yi su iya kawo wannan ruɗu ba shi ne Allah ce shaharu ramadan ana nufin wannan yanki daga cikin eh, watannin shekara wanda ake kira ake kira ah, ramadan shi ne Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi ah, lokacin da za a yi shi wannan farilla ta azumi wacce Allah subhanahu wata'ala ya farlanta ta a cikin wannan addini da haka duk sanda wannan lokacin sananne ya zo wato shaharu ramadan a cikin shekara to wajibi ne akan musulmi su tsaya su azumci wannan wannan lokaci a matsayin farillar a azumin farilla kuma yakan maimaitu ba sau ɗaya ba ne a rayuwa duk sanda ya zo a kowace shekara wajibi ne wannan azumi shi ma ya maimaitu saboda haka shi azumi ba an takaita shi ba ne akan wani wata guda ɗaya ta yadda idan mutum a rayuwarsa ya azumci wannan watan shi na ya gama azumtar watan Ramadan ba kamar hajji ba za ce in ka yi hajji sau ɗaya nan a rayuwarka ka soke hajjin farali don haka abinda Allah subhanahu ala ya ambata na sifar wannan watan ya nuna cewa wannan ibada ibada ce da aka sanya ta a cikin wani wata mai falala da ake so duk sanda wannan watan ya zo tunda duk sanda ya zo wannan falalar tashi za ta kara dawowa to wannan azumin da aka farlanta maka shi ma wajabcinsa zai sake dawowa a kanka Allah subhanahu wataala ce allazi unzila fihi alquran mm. shahar ramadan allazi unzila fihi alquran watan ramadan wanda aka saukar da qur'ani a cikin sa wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa wannan shine laraba suke kira sila wato kamar ka ce ka zo ake ka gidan nan da na ake ka jiya ka zo ake ka gidan gidan da na aike ka jiya wannan gidan da na aike ka jiya ita ce sila tana nuna cewa inda zai za a aike ka yau shine gurin da jiya ka ka taba zuwa ka san shi ba wani guri bane da baka san shi ba don haka ita sila koyaushe ana kawo ta ne don a sanar da kai abinda ake tuna maka wani abinda ake ake zaton ka san shi saboda haka lokacin da Allah ce allazi unzila fihi alquran kamar yana bayyana musu cewa sun san darajar wannan lokaci domin an saukar da alqurani a cikin sa saukar da alqurani kuma wani abu ne wanda yake da wato girma sosai a tarihin dan adam saboda haka ba zai yi kumanta da shi ba duka larabawa a wancan lokacin da duk waɗanda suka ji labarin annabi sallallahu alaihi wa sallama da abin da ya zo da shi ko aka taɓa karanta musu alkur'ani aka gaya musu cewa wani alkur'ani ga wanda aka saukarwa da shi kuma ga lokacin da aka saukar masa to wani abu ne da ba za su manta shi ba ba zai yi a manta shi ba don haka babban al'amari ne don haka Allah subhanahu wata'ala sai ya sifanta musu ramadan din sai aka gaya musu don su ƙara fahimtar wani wata ne saka ce watan nan da aka saukar da alkur'ani a cikinsa ko kuma kun san menene alkur'ani kun sha jinsa kuma kun san girman sha'anin alkur'ani sauraka yana da wahala ku manta da wannan watan don haka sai aka ba su sifa sifa sakamakka ce ka zo mu je gidan nan da aka doke ka jiya kaga ana ci aka doke ka jiya ka san wato ba za ka taɓa manta da wannan ba to kuma je gidan nan da aka yi maka karamci aka girmama ka je aka yi maka goma ta arziki zuwa sifa ce da za ta sa ka tuno da gida zuwa ka kodai don a kasancewar abu ne da ba za su manta da shi ba shi yasa sifar ta zo allazi uzira fi alquran ko kuma a dan a tuna musu falalar da take ciki falala ce ita ma babba wanda yana da wahala a faɗe ta su manta ta don haka kamar ana tuna musu falalar wannan watan ne shi yasa aka ce allazi unzila fi alquran saboda ka watan ramadan wanda aka yi masa irin wannan falala aka yi Allah subhanahu wataala ya yi muku ihisani ba tsankani ba a cikin irin wannan wata ya dace lalle zama lokaci ne da za a yi wannan ibada mai matukar muhimmanci a cikinsa mai matukar muhimmanci a cikinsa ibadar ramadan ibadar azumin watan ramadan ibada ce mai muhimmanci saboda aka zaɓa mata wani lokaci wanda shi ma yake da girman girman falala da babban muhimmanci a cikin rayuwar rayuwar musulmi saboda kasancewar a cikinsa ne aka fara saukar da alkur'ani abinda ake nufi da unzila fihi alkur'an aka saukar da alkur'ani a cikinsa ma'ana aka fara saukar da alkur'ani a cikinsa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama domin an fara saukarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama alkur'ani shekara ta 41 bayan shekarar giwa ba da amil fili shekara ta 41 a lokacin aka fara saukar masa da da alqur'ani da surat ikra suratul alaq ta fara sauka musamman ayoyin biyar na farko to kaga wani bangare aka saukar a daidai lokacin ba wai duka alqur'anin ba an saukar da wani bangare to amma wannan bangaren sai aka kira shi duka da suna alqur'ani domin sauran abin da ya sauka na alqur'anin duk haɗe yake da wannan sauraka idan wani ɓangare ya sauka a cikin ramadan kamar duka ɓangaren ne ya sauka a cikin ramadan shi yasa aka ce alqur'anin an saukar da shi a cikin ramadan nuna da cewa ba duka abin da ya sauka a cikin Alƙur'ani ya sauka daidai a cikin ramadan ba ba wai sai ramadan ya kama ba Alƙur'ani yake sauka amma farkon ayoyin farko da suka sauka na Alƙur'ani sun sauka ne a cikin watan ramadan saboda sauran ayoyin da suka zo baya wanda aka saukar da su ko a shawwal ko a zulhijja ko cikin annabi yana zulhijja ko cikin wasu watanni wanda ba ramadan ba to kamar sun sauka ne a ramadan duk hukuncin su daya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kira wa alqur'ani da alkitab tun tun ma bai zama littafin ba tun lokacin yana ayoyi ana karanta shi a cikin wato kiraza sabai sun haddace shi ko kuma sun rubuta shi a cikin fatu amma aka kira shi alkitab alkitab shine abinda aka rubuta shi a cikin littafi yana da farko yana da ƙarshe ne alkitab amma Allah subhanahu wataala ya kirawo alkur'ani alkitab tun kafin ya zama kitab wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun cikin suratul an'am suratul an'am sura ce makkiya ba amma yi hijira ba amma Allah ya kirawo shi alkitab zalika kitabu la rayba fi wannan farkon suratul baqara suratul baqara sura ce madaniya kuma ce farkon sura da ta sauka bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga akwai wajen shekaru da aka kwashi aka kwashi kafin alqur'ani ya gama sauka amma duk da haka Allah ya kirawo shi alkitab saboda me saboda alqur'ani da can a gurin Allah subhanahu wataala a hade yake a hade yake saboda haka kuma kamar ishara ce ubangiji subhanahu wataala yake cewa wannan littafi da ake saukar muku a yanzu kuna gani ana saukar da aya biyu uku hudu ko a saukar da wata sura tunan gaba zai zama littafi ne cikakke saboda aka sahabbai da suka hada alkur'ani ba wani abu suka zo da shi sabo ba daman can Allah subhanahu wataala ya kira shi haɗaɗɗen littafi ah, lokacin da aka saukar da alkur'ani da lokacin da aka farlanta azumi akwai tazara ba a cikin watan da aka saukar da alkur'ani ba a cikin aka farlanta azumi ba alkur'ani ya fara sauka tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka tun a farkon annabcinsa aka fara saukar masa da alkur'ani kuma aka saukar masa da shi aka fara saukar masa da shi a cikin watan ramadan amma ba a farlanta masa azumi ba sai bayan shekaru domin ba a farlanta azumi ba sai a shekara ta biyu bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya shekara 13 a makka sannan ya shekara 2 shekara 15 alkur'ani yana sauka kafin a farlanta a farlanta azumi saboda kaga alqur'anin da Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan sai ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum watan da za ku yi azumi shine watan ramadan wannan watan da za ku yi azumi a cikin sa ai ba a cikin sa aka saukar da alqur'ani ba to Allah subhanahu wataala yana gaya muku cewa wannan watan tunda an saukar da alqur'ani a cikin sa to duk sanda ya zagayo wannan falalar tana tare da shi kada ku ce a ah, to ai wanda aka saukar da alkur'ani a cikinsa ya riga ya wuce tun shekaru da yawa a lokacin ma da aka farlanta alkur'anin an aka farlanta azumin an shekara goma sha biyar da wucewar saukar da alkur'ani a cikinsa to kuma an ce mu azumci watan da aka saukar da alkur'ani a cikinsa ai kamar watan ya riga ya wuce to abinda Allah yake gaya mana shine wannan watan da aka saukar da alkur'ani a cikinsa duk sanda ya zagayo falalarsa tana nan ba ta an yi ta ta kare ba ne sauraka har gobe idan watan ramadan ya tsaya to wannan ramadan din shine daidai ke mai falalar saukar da alkur'ani a cikinsa tunda mai a cikin irin sani aka saukar da alkur'ani sauraka kamar shine aka saukar da alkur'ani a cikinsa to wace saukarwa ce ake nufi da cewa unzila fi Ƙur'an? wace saukarwa ake nufi malamai sun yi sabani wajen saukarwar da ake nufi shin ana nufin saukar da shi sama'id duniya wato a sama ta kusa ko ku saukar da shi a ciccire ga annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan ƙasa domin ya tabbata cewa an saukar da alkur'ani farkon farkon karo a dunkule zuwa a saba'in duniya sama ta kusa zuwa baitul izza wanda ya tabbata a cikin asar ɗin Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas kamar da Ibn Jarir da waninsa suka ruwaito cewa abdullahi dan abbas yana cewa unzila alquran kulluhu jumlatan wahida fi lailatul qadri fi ramadan ila as dunya an saukar da alqurani a dunkule a daren lailatul qadri a sama ta kusa fa kana allah idza arada an yuhditha fil da shay'an anzalahu anzala minhu sanan daga baya kuma duk sanda Allah ya nufi ya kawo wani abu a ƙasa wato a bayan ƙasa na na hukunci to sai ya saukar da wani bangare na alkur'ani hatta jama'ahu har ya gama tattara shi a kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran sahabbai sauraka kaga alkur'ani ya fara sauka dukkaninsa daga farkon sa har karshen sa ila sama'id duniya a cikin a cikin wannan a cikin garin lailatul qadri a cikin ramadan wannan riwaya ta abdullahi dan abbas riwaya ce da malamai suka karbi ta hannu biyu biyu kuma an ruwaito ta daga abdullahi dan abbas ta hanyoyi daban-daban hmm. a cikin waɗanda suka ruwaito ta akwai sa'id ibn jubair babban almajirinsa akwai ikrima maulansa akwai miksam maulansa suna cikin wanda suka ruwaito wannan asar din daga abdullahi dan abbas wannan labari labari ne na gaibu ba za ta yi wa abdullahi dan abbas kawai ya bushi iska ya faɗi wannan magana ba tare da ya ji ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam domin abu ne da ba zai yiwu ba mutum duk iliminsa ya ba da labarin gaibi wa ma kana Allah li'akum 'ala al-ghaibi walakin Allah yashtabi bi rusulihi man yasha alimul ghaib fala yuzhiru 'ala ghaibihi ahadan illa man irtada bir rasul saboda in ba da wahayi ba babu wanda zai san gaibi haka Abdullahi dan Abbas ba zai iya yi wa ya san gaibi ba sai abin da ya ji daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka wannan ah, labari da Abdullahi dan Abbas ya faɗa ba mu ba mu da kokonto ba ma tantamar cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi domin ba zai yi ya faɗe shi da gaibi ba cewa an saukar da alkur'ani a dunkule a sama'ul sama'id dunya haka kawai da ijtihadin sa don yana abdullahi dan abbas sai dan ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ibnu jarir at-tabari ya sake fitar da wata riwaya daga amir ibnu shurahbil ash-sha'bi ta'ala yake cewa balagana بلغنا أن القرآن نزل جملة wahida ila sama'id الدنيا ruwaya ta iso gare mu cewa alkur'ani ya sauka a dunkule a saman duniya ta farko to daga cikin malamai akwai wanda yana ga hikimar da ta sa aka saukar da shi jumlatan wahida ila sama'id duniya Shi ne kasancewar alkur'ani littafin Allah ne zuwa ga mutanen duniya gaba daya to kamar ana sanar da almala'ul a'la sune mala'iku da suke saman mu wannan majalisa ta mala'iku ta koli Allah yana sanar da su cewa ga wani sako sabo da zai aika shi zuwa ƙasa sauraka a ba su labarin wannan kuma a cikin yin hakan akwai bayanin falalar shi wanda za a yi koma da wannan da wannan alkur'ani shine annabi sallallahu alaihi wasallam don a nuna falalarsa aka sanar da su to ga wani sako wanda za a tura shi ƙasa zuwa ga wanda za a tura wa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama don haka za su ƙara fahimtar girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sannan kuma a ciki haka akwai falalar ta kanta al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mu ma mun dosani wannan falalar tunda littafin da Allah subhanahu wataala ya zabe mu ya aiko annabin ya aiko annabin mu da shi ya zama da mu ne a cikin wannan al'umma da aka aiko mu da wannan littafi kuma littafin aka fara saukar da shi ila sama'id duniya kafin ya zo duniya wanda yana nuna cewa lalle al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ce da take da falala babba a cikin sauran al'ummomi shi yasa ko a lahira daban muke ga fara fara cikin BIP وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على nas to ta'awar Allah shine wannan musamman ma musamman ma da Allah subhanahu wataala ya tashi saukar da shi sai ya saukar da shi a cikin wani dare wanda shi ba dare ne mai babban al'amari ce Allah subhanahu wataala ya sifanta shi ta fiha yufra'u kullu amrin hakim hmm. a cikin wannan daren ake budget ɗin dukkan wani al'amari da yake cike da hikimar ubangiji saboda a daren lailatul qadri a lokacin ne ubangiji subhanahu wataala yake kaddara dukkan almaqadir ko wanda za a bawa arziki an yi kasafin abin da za a bashi a shekarar wanda za a ƙara masa matsayi an yi ba an riga an fitar da nashi budget din badar ne babu wanda zai mayar da shi eh, Allah ya yi shi shi kenan fiya yi farko kullu amrin hakim haka a lokacin da wanda zai mutu a shekarar da wanda za a haifa a shekarar do a cikin wannan wata na cikin wannan dare na lailatul qadri a cikin Allah subhanahu wataala yakan zartarwa da mala'iku cewa ga aikin da za a yi a wannan shekara sauraka a wannan shekara ga waɗanda ga waɗanda za su mutu a wannan shekara ga waɗanda za a haifa a wannan shekara ga waɗanda za su kudi a wannan ga waɗanda za su yaci wanda za su yi rashin lafiya ba da su sauraka a cikin wannan daren a ciki kuma Allah subhanahu wataala ya saukar da da alkur'ani ka cukam a cikin baitul izza ah, shine daren da Allah ce khairun min alf shahr daren da yafi dare dubu wanda ba shi ba sauraka wannan shi kansa girmama sha'anin alqur'ani ne kansa shi kansa wannan yana nuna maka girman sha'anin alqur'ani da girman sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wa da girman sha'anin wannan al'umma wacce ita ce za ta ribaci abin da yake cikin alkur'ani na shirya idan ta karɓi alkur'anin ta riƙe shi ta yi aiki da shi ta yi akwai wasu hikimomi wanda Allah subhanahu wata'ala shi ya bar wa kansa sanin su da ya sa ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wannan saboda haka ana iya a ce anzala fihi alquran shahru ramadan allazi anzala fi uh, unzila fihi alquran uh, watan ramadan wanda aka saukar da alqurani a cikin sa tana yi wa a ce aka saukar da alqurani a cikin sa karan farko fi baitil izza fi sama'id dunya a cikin baiti na gida na izza a saman duniya ta farko sannan kuma aka saukarwa da annabi aka fara saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan alqur'ani a cikin ramadan domin annabi sallallahu alaihi wasallam an fara saukar masa alqur'ani a cikin ramadan a cikin watan ramadan Allah ya fara bashi wahayi na iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wanda da shi ne ya zama annabi to cikin ramadan ne wannan ya samu ya same shi hmm. da haka ubangiji subhanahu wataala ce inna anzalahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim Allah ce lalle mu mun saukar da shi a cikin dare mai daraja ko daren daraja ko dare mai girman lamari shine daren lailatul qadri a wani gure ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka lalle mu muka saukar da shi a wani dare mai albarka inna kunna munzirin lalle mu mu ne masu masu gargadi sauraka aka fara saukar da shi a dunkule a cikin wannan dare sannan aka fara saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan alqur'ani lokacin yana yana zama a cikin gharu hira yana tunanin irin abin da al'ummarsa na larabawa a lokacin suke ciki na jahiliya yana tunanin mafitar da Allah subhanahu wataala zai samar musu to lokacin aka fara saukarwa da annabi sallallahu alaihi sallam wannan alqur'ani sannan kuma daga baya ya ci gaba da sauka a hankali a hankali har ya cika a cikin shekara 23 kamar yadda Allah subhanahu wataala ce wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila qur'ani mun saukar da shi a rarrabe dan ka karanta wa mutane wani al Al-Qur'ani a tsawon lokacin da kai rayu a cikin shi ko mun saukar da shi saukarwa wato Allah subhanahu wataala ya rika saukar da shi a hankali a hankali har ya gama cika to haka Al-Ƙur'ani Al-Qur'ani koya ma ce ya sauka ne a cikin a cikin wato watan ramadan ya sauka a cikin watan ramadan kuma wani aya shi yake take nuna maka cewa lailatul qadri tana kasancewa ne a cikin a cikin watan ramadan domin akwai cikin ra'ayyuka na malamai wajen tantance wajen tantance lailatul qadri an samu waɗanda suka ce ana iya samun ta a cikin kowane wata a shekara ana iya samun ta a ramadan ana iya samun ta a shawwal ana iya samun ta a zulhijja al-muharram safar kowane wata tana iya faduwa a ciki to wannan ayar tana nuna wannan ra'ayin nasu yana da rauni saboda me saboda Allah ya ce ya saukar da alkur'ani fi lailatul qadr lailatul qadr kuma an sa ina ciki cikin ramadan ya saukar da ramadan alkur'ani a cikin ramadan ramadan kuma shi ne yake dauke da lailatul qadr don haka lailatul qadr tana kasancewa ne a cikin ramadan abinda zai kara karfafa wannan cewa ayat tana nufin ba wai tana nufin saukar da shi sama'ud duniya kawai ba tana nufin hatta saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi sallam an yi shi ne a cikin a cikin watan ramadan Allah ce hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan shiriya ne ga mutane kuma bayanin hujjoji ne bayyanannu na shiriya wal furqan kuma rarrabewa ne tsakanin gaskiya da ƙarya shiryar da mutane da amfanar da mutane da hujjojinsa bayyanannu da kuma kasancewarsa mai rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya wannan ba zai yiwu ba sai bayan an saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana sama'id duniya ba zai zama hudan lindasi ba sai bayan ya sauka zuwa duniya ya sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutane to wanda shi yake nuna cewa saukar wanda ake nufi anan ba kadai ana nufin saukarwa zuwa baitul izza ba ana nufin hatta saukar da shi zuwa ga annabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta kasance a ramadan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama aka bashi abinda zai zama hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan haka nan da Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin inna kunna munzirin lalle mu mun kasance masu gargadi gargadi ba zai yiwu ba ba zai tabbata ba sai idan wannan alqur'ani ya sauka bayan ƙasa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama gargadi inda an bar shi a can a sama sama ta farko ba zai zama gargadi ba hmm. sai ya zo ƙasa to ruwan yana nuna cewa allazi unzila fihi alquran ana nufin saukar da shi daga sama zuwa baitul izza zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da duk ayar za ta kunshi waɗannan waɗannan ma'anoni guda biyu saboda ka babu korewa tsakanin ka ce an saukar da shi a baitul izza a ramadan an saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam a ramadan duk ayar ta kunshi wannan anan Allah subhanahu wataala ya ambaci shahar kamar da muka ce dan ya nuna cewa abinda Allah subhanahu wataala yake bukata ko yake muradi daga wannan al'umma shine ta yi azumin kwana 30 ko kwana 29 ma'ana dai a cika watan nan cif daga farkon sa har karshen sa kwanaki kuma mutatabi'a a jere a jere ba wannan watan ba wannan shekarar kai biyar ba wata shekarar kai kai daga daga abin nan daga shida zuwa goma wata shekarar ka ce a cikin shekara nawa kenan biyar biyar zaka cikin shekara shida ko zaka yi 30 din a'a za ka fara daga farko har ƙarshe ba tsayawa ba ƙaƙƙautawa sai idan akwai wata larura wacce shari'a ta sahale maka cewa za ka iya tsayawa ko ka sharuwa a cikinta ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ramadan ya zama ana yin shi ne a cikin wannan wata wata kuma wanda yake kamari ba a lissafin rana ba wata kamari eh, wanda yake da alaka da Fuduwar wata da bacewarsa wanda kowa yana da ikon ya gani kowa yana da ikon ya gani ba sai mai ilimi ba ba sai mai rubutu ba yanzu kamawar wata da faɗuwarsa wancan lokacin laraba suke sha'aninsu gaba ɗaya da wannan kuma ba wani abu ne da yake da alaka da wani ilimi da sai wani mai ilimi ne zai gane duk mace a ƙauye ba ta taɓa yin karatu ba tana iya ganin wata idan ya tsaya tana iya ganin bacewarsa za ta iya lissafin hudowar wani tunda shi ne lokacin da wani sabo ya hudu to wani shi yake nuna ƙarshe na farko ya ƙare to wani wani abu ne da kowa yana iya tarayya a cikin saninsa bai taƙaita da wasu baban da wasu saɓanin da an ce kwanaki ne za a lissafa to wannan kwanaki za a lissafa za su iya ɓacewa yanzu mu kan mabban da ya zama watan albashi ai ba rike za ka yi ba saboda wata albashi ne shi yasa ba a mantawa ana yi ana kididdiga kai ba da ba dan albashin ba kana fahimtar an biya albashi din dan kasuwa ne kai saboda ka kana ganewa wata ya zo karshe ko bai zo karshe ba amma ba dan haka ba kwanaki ne ba za ka jiya da yau duk iri ɗaya ce hudowar ranar jiya da ta faɗi wata da ta jiya da ta yau duk ɗaya ce ba za ta bambance ba sabanin wata tafiyarsa da farkon da sanda ya fudu da sanda ya cika ya zama abin nan ya zama badar da kuma lokacin da ya tafi wani abu ne da duk wani mai ido zai iya ganewa zai iya fahimta cewa yanzu muna farkon wata yanzu muna tsakiyar wata yanzu muna ƙarshen wata sau haka sai ubangiji su wani wata'ala ya sanya ibadu su zama suna da alaƙa da wannan saboda kowa ya zama yana da tarayya wajen tantance shi haka ba jingina abin zuwa ga wani wanda shi kadai ne zai iya ko wasu ne wanda su kadai za su iya tantance shi ba da wannan akwai hikima a ciki ubangiji subhanahu wataala ce hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wato alqur'ani wannan hal ne na shi alqur'anin da Allah subhanahu wataala ya bayani ce alqur'ani aka saukar da alqur'ani a ciki hudan linnas yanzu shiriya ga mutane abinda yake cikin alqur'ani ya kunshi shiriya shiryarwa zuwa ga abin da yake maslaha ce ta al'umma ta bai daya ko maslaha ce ta wasu keɓantattu wanda kuma za ta shi karo da maslaha ta bai daya ba wani shi ne ma'anar alhudan linnas alkur'ani yana koyar da al'umma abin da yake maslaha ta ce ta bai daya ko yana koyar da wasu a cikin al'umma abin da yake maslaha su koyar da shugabanni koyar da zamantakewar gida masu iyali yadda za su zauna 'yan kasuwa ya za su yi kasuwancinsa wannan maslaha ce wacce take khasa amma ba ta cin da maslaha amma haka alkur'ani yana kunshe da wannan sannan kuma bayyinatin min alhuda da kuma hujjoji bayyanannu na shari'a anan ana nufin albayyinat ana nufin hujjoji waɗanda a bayyane suke amma wasu za su yi inkarinsu wasu za su iya cewa ba su yadda ba kamar hujjojin da suke nuna kaɗaitakar Allah subhanahu wataala suke nuna kaɗaitakar ubangiji a uluhiyarsa ko a rububiyarsa haka duk da bayyana su wasu suna musu a kan wannan suna jayayya to alkur'ani ya zo da bayanin su daki daki ta yadda wanda zai shirya ya shirya an bayyana wa liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana. saboda wanda duk zai shiriya zai halaka ya halaka da hujja wanda kuma zai rayu ya rayu da hujja saboda haka alhuda ta farko ba ita ce ta biyu ba za mu ga kalmar huda ta zo a cikin alkur'ani har sau biyu a cikin ayar har sau biyu ko Allah subhanahu wataala ce hudan linnasi <coughs> sai ce wa bayyinatin min alhuda to huda ta farko ba ita ce huda ta biyu ba huda ta farko shine abin da ya shafi bayanin abubuwan da suke maslaha ga al'umma ko maslaha ga ɗaiɗaiku alƙur'ani cike yake da wannan bayani inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam hudan linnas hudan haka kunshe yake da shari'a ga shugabanni yadda za su tafiyar da al'umma shari'a ta harkar tattalin arziki shari'a ta harkar tarbiya shari'a ta harkar kasuwanci dukkan wani abin da dan adam yake bukata na jama'a ne ko nashi shi kadai alkur'ani ya kunshi wannan wannan shine hudan linnas da farko bayyanatin min alhuda dalilai da suke dauke da bayyanannun hujjoji da suke yin wa mutun jagoranci zuwa ga sanin Allah ya shiryu <clears throat> ya zama mai dayanta Allah subhanahu wataala cikin bautarsa hujjojin da wasu za su iya yin <clears throat> jayayya akan su shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira su bayyinat hujjoji ne bayyanannu domin halittar sama da ƙasa da abubuwan da suka kunsa wani abu ne bayyananne da kowa yana gani kowa yana ganin sama da irin manya-manyan halittun da suke cikinta yana ganin ƙasa da irin manya-manyan halittun da suke cikinta a bayyane suke amma duk da haka wasu ba su gushe ba suna jayayya akan samuwar Allah yanzu haka akwai waɗanda suna nan ba su yadda akwai Allah ba suna ganin cewa komai shi yayi kansa ne cace kawai ta samar da shi to kaga duk da waɗannan hujjoji bayyanannu wanda suke tattare da shi kansa mai wannan jayayyar shi kansa a halittarsa akwai ayoyi da yawa da suke nuna cewa ba shi kansa ba an khuliqu min gairi shay'in am hum hmm. am khalakus samawati wal ard bal la haka su ya san ba haka kawai ya zo duniya ba babu wani dalili akwai wata hanyar da ta nan ya biyo ya shigo duniya sannan kuma ya san ba shi kansa ba kuma ubansa da uwarsa ne suka yi shi ba ya san ba ba zai iya cewa shi yayi sama da ƙasa ba ko kuma yana da yana da wanda su nuna ya nuna ce su shi yayi sama da ƙasa ba ko amma saboda kawai tsabar iblisanci da da da da shedanci abinda shedan ma bai yi ba shedan ma yadda akwai Allah shedan bai yi kafircewa samuwar Allah ba shi kawai abin nan cewa Allah yayi dan shi yace rabbi bima aghwayta fa bima aghwayta kiran Allah yake fa bi izzatika na ratse da izzarka har rantsuwa yake da Allah saboda shaydan waɗannan sun fi shaidan shaidanci shi shaidan ya ga akwai Allah eh, da su ba su yadda akwai Allah ba ka bayyana min al-huda yana nufin waɗannan ayoyi bayyanannu waɗanda suke nuna samuwar Allah subhanahu wata'ala suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne waɗanda alkur'ani ya tattara ya ƙunsa wanda Al-Ƙur'ani cike yake fal da su saboda haka aka ce al-hudan linnas da bayyinatin min al-huda kakka dauka maimai ne aka yi aka faɗa abu guda ɗaya kowanne yana cin gashin kasa alƙur'ani babu wani abu sunan shi maimai hmm. duk wani abu da ka gani alƙur'ani sai dai kai ka kasa ganewa ka ɗauka maimaitawa aka yi amma in ka nemi waɗanda suka san alkur'anin suka san harshen alkur'anin za su gaya maka cewa wannan da ka ji an faɗa ga abin da alhaqatu malhaqa wa ma adraka malhaqa kace ai ana ta maimaitawa ana ta maimaitawa abu ɗaya ne ba abu ɗaya bane kowanne da zaman kansa in karanta qul ya ayyuhal kafirun ko da yace ai maimaici alqur'ani ba fasaha yana ta qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma wala antum a'budu wala ana a'budu wala ana a'budu cewa ana ta maimaitawa to kaga toshewar basira ba abin da ba ta samu tun ba wal furqan kuma shi alqur'ani shine mai rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya shi yake rarrabe tsakanin abin da yake gaskiya ne da kuma abin da yake ƙarya ne ko abin da yake gaskiya ne alƙur'ani subhanahu wataala ya zo alƙur'ani tabbatar da cewa abin nan gaskiya ne akwai abin da kuma yake ƙarya ne alƙur'ani yayi bayanin sa lokaci yayi za mu tsaya anan sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi